Ni abin da nake son ku mun, ku ga amishi ya sake ta, kuma ina nan komin daren daɗewa wallahi ciwon ido ne ni, kuma duwawu ke ni don kaniyarsa dole ya zauna da ni. Mijinki ne fa? A'a, ubana ne? Ai ba ubana ba ne shi, kuma ba ɗan halas ba ne shi. In ɗan halas ne shi, ba na tafi bautan Ubangiji in zo in samu ya auri 'yar aiki na ba. ku nawa? ‘Ya'yan da suka ji ‘ya'yan mu shida. maza uku mata uku to ita wannan ita ita ita amaryar kuma eh, yarinya ce ko kuma da a'a dai ta kai ki girma wani irin ta kai ni wani irin ta kai ni yarinya ce to in in shi kuruciya na kwasan shi ni na san inda ke min ciwo to yanzu insha Allah na san ciwon kai na dan na lura har yanzu bai san ciwon kan shi ba dan bai natsu ba to yanzu insha Allah rabi zan zan yi shaida wa malam abin da cika faɗa min in Allah ya sa yadda kuma A da izinin Allah za mu bincike akan lamarin za mu ji inda abubuwan suke ko kuwa waye baki yana kika samu lambar wayar mu ai na gaya maka wata kawata ce hajiya rabi ita ma wato da zafi na rantsi ma Allah hajiya da ake ji da gani kai ni fa ta dauke da naki ne fa ba wai magana aure ba ta dauke da dan aiki mai gadi dan shara dan wanki da guga dan kuma da kaya daga iyakar da kama da singari to amma kuma ai gashi ta ce tana da yar aiki wanda kuma yar aikin ma gashi kuma an ce har kai ma ka aure yar aikin kuma ka ce ta dauke kuma dan aiki saboda me amfanin ka auri mata kullum ba ta Kano ba ta Lagos ba ta Maiduguri kai Dubai ma a shekara ta Dubai ko hudu ko so biyar subhanallah ni fa kusan ban da mata ne fa kusan na faɗi ma kamar da kamar da farko kai ni ban da mata ne ma yanzu ne san cewa Allah ya kaddara man na ya aure na rantsi ima da Allah malam nazihi idan ba dan malam ya kira ne mana nasiha ba akan wannan baiwa Allah wallahi ba ta ƙara ba mu ƙara awa ɗari da ta kare da wa kenan sai ta hajjar wallahi To me dalili alaji? Eh, me saboda yadda suke ta bi a gari suna cewa wani na ta amana ta na aure ya dakin ta. To dakin ta saboda Allah da Annabi tunda addini musulunci ta na aure ta ba. Ba dangin uwa ba na uba ta ɗauko mai aiki mai aikin nan kuma ta san daraja ƴaƴana mai aikin nan ta san daraja ta mai aikin nan ta san daraja gidana mai aikin ta san daraja ƴan uwana yanzu haka wallahi da ɗan uwana bai zo da gidan. Akwai hajiya akwai hajiya ta fi mai ta fi yar uwa ta fi dan uwana a lokacin baya akwai hajiya wallahi wallahi su zuwa ka niyyar zuwa in ba albarkacin malam ba da ne ya wallahi ya kama man da zubi ta hajji da gwamnati da ita mu da suke da harama da ya mu shidda fa to amma kuma gashi tana cewa lallai sai ka saki ita wannan amarya ko kana ganin kai auren ne ba a bisa tsari ba wani wani tsari abin da musulunci bai samta abin da zai wani tsari ne kuma ya zai a ce ba bisa tsari ba ta ce wa lallai ai sai ka tambaye ta kafin ka kai aure gaskiya abin da yake faruwa na san dai hajiya ita ta ɗauko ni daga ƙauye shekara fiye da goma ta kawo ni ina tare da ita na musu aiki a gida muna zaune a haka shi kuma mai gidanta sai nuna yana na. to ni kuma sai na ce kun kai wani tsohon lokaci kuna soyayya da shi alhajin gaskiya dai mun dai dan ya dai fara yana nuna min ina kakkaucewa gaskiya saboda ni na ce gaskiya ba zan iya ba ina jin tsoro. Da ita ta ko ta kawo ni ga haka haka za a ce ban kyauta ba. To shi daga baya dai yana ta min haka yana ta min haka shi ne dai na ce dai to har dai na je na sa na hada da malamai na ce a mun dai abin da aka ce to ai ba komai wannan ba haram bane. To daga baya kuma sai na gaya ma iyayena iyayena ma su ma suka gaba dai da sun jinjina dai aka je aka ce dai ai ba ba haram bane kawai dai in yadda kawai ni kuma sai na ga kawai na yadda tunda in ta ta in ta je ta dade ta sarin kayan ta kuma ita ta ce za ta tsaya ce ce umara ta yi menene kawai shine to ita kuma yanzu ta dawo take take ta wai take ta masifa wai sai dai in fita bar gida ni kuma na ga cewa ba inda za ni yadda take matar gida ni ma haka nake matar gida da ne nake karkashin ta a matsayi a aiki yanzu ko ni mata gida ce kaga ba ni wani magana da za ta kamin yanzu to kin samu wani kalubale a gurin yan uwa ne a gurin yan uwan alhajin ko kuma a gurin a kawan ita hajiya ko kuma da daga Hajiya ne ita kadai a'a daga hajiya ne kawai sai kawayenta amma yan uwan alhaji ban samu komai da su ba tun da wasa da dariya na rike su hannu biyu Yadda suka zo zan kula da su yadda suke so abincin su in kula da inda dai ake girmama baki in suka zo haka nake mai da nake ma yan uwana haka nake ma yan uwan shi ita ce dai kawai take fitinanta da ita da kawayenta kuma ni wannan duk fitinanta wallahi wallahi ba abin da ya dame ni ni zama daren dam To eh, Hajji Asabe kina ganin Alhaji ya miki ya kwanta miki a har kika aure shi kuma a kin aure shi ne saboda tausayin shi da kike ji. To na ga yayi min kuma saboda tausayinsa saboda a ce mace tana da miji ta tafi kullum ita ke ita ce yawon business ba za ki zauna ki kula da mijinki ba ba za ki zauna ki kula da 'ya'yanki ba ina amfanin irin shi shi kawai ni kawai na tausaya mishi kuma tun da ya nuna yana ƙaunata ni ma sai na nuna mai soyayyan nan na ce ku zan zauna in kula da shi kula da 'ya'yan shi ita kuma ta je ta ci gaba da business ɗinta ina nan tare da mijina lafiya Allah to mun gode da yiwuwar zamu fara